wata shahararriyar karin magana mai salon tambaya wacce bahaushe yake yau maimaita ta duniya ina za ki dau? ya kyauta a ce najeriya ina za ki damu domin kusan in ce badakalar duniya tana nema ta tattaru ta kare a kasar mu najeriya kamar da nakan faɗi a wasu lokutan cewa kamar ka ce alamomin tashin alƙiyama wanda manzon Allah ya labarta cewa za su fara ƙarshen zamani a najeriya kaɗai suke bayanuwa kashe-kashe zinace-zinace zub da jini abubuwa na rashin gaskiya mafi yawan abubuwan da manzon Allah ya bada labari za su faru suna faruwa a ƙasar mu Najeriya yayin da a wasu ƙasashen zaka ji shiru wasu ƙasashen zaka ji jefi jefi suna faruwa matsalolin Najeriya a halin da ake ciki a yanzu sun wuce tunanin mai tunani duk da kasancewar wasu sun yi sauki amma kuma wasu ƙara kunno kai suke a yanayin yadda muke ciki yanzu shine matsalar badakalar kuɗaɗe da ake ta samu suna fitowa kan badakalar kuɗi wacce gudaji ka zaure binciken sa ya nuna aure game da badakalar kuɗi waɗanda aka zargi gwamnan banki da sa hannu a ciki bata gama mutuwa ba kwatsam sai wata wutar ta taso shine batun naira tiriliyan biyu, wanda manyan mahukuntan ƙasar nan ke ƙoƙarin fitar da su sai dai yan majalisu sun ki yadda su sa hannu akan takardar kamar yadda sanata baba kai ta bayyana a wata zantawa da aka da shi inda ya bayyana cewa waɗannan kuɗaɗe ana so a fitar da su ba bisa ka'ida ba Najeriya 'yan majalisar dattawa sun yi watsi da bukatar da shugaban ƙasar ya mika musu cewa su amince da wasu kuɗaɗe da gwamnati ta karɓa da sunan ranci daga babban bankin ƙasar, da ya kai naira triliyan 22 da ɗoriya. Gwamnati dai ta yi ta karɓar kuɗin ne a matsayin rance mai gajeren zango kafin ta samu amincewar majalisar. An dai ta tada jijiyar wuya yayin zaman majalisar sakamakon zargin da wasu ke yi cewa akwai rashin gaskiya a ciki. Sanata Ahmad Babba Kaita dan majalisar dattawan ne ga kuma karin bayanin da ya yi wa ibrahim isa akwai sama da triliyan ashirin da biyu wadda aka nannado aka zo aka hada akan cewa sanatocin najeriya da yan majalisa su samu ta hannu domin ta wuce muka ce ba mu yadda ba shin ta kamar mai kudin menene ai ka ce ga kudin ko menene gaskiya kai ƙarya saboda kudade ne wanda aka ce an rika kashewa ba bisa ga ka'ida ba kuma ba da sa hannun eh, majalisar tarayya ba wanda ita ce take da alhakin ba da duk wani kwabo da za a kashe ko kuma ta yadda aka dinga sa ana kashewa ta hanyoyi ban ce duka abin da aka kashe ba ya tahi a banza amma akwai waɗanda yawancinsu sata ne yawancinsu an yi amfani da ƙarfi na gwamnati da iko an yi yadda ake so kana yanzu abin yana nema ya bada ruwa to an dawo an kawo mana akan cewa mu sa mata hannu ko ta wuce to wannan abu shine yake yiwuwa aka yi ta buga abin nan har sai da aka cire su aka sabke shi kana abin nan misali ɗaya daga cikin abubuwan da zan bada shine akwai lokacin da gwamnoni gab da za a fara primaries suka zo suka ce suna son a ba su kuɗi aka rasa inda za a samu kuɗin saboda bankuna eh, na cikin gida sun daina ba su bashi banki saboda ba su da kuɗin da za su biya saboda haka sai suka kewa ta wurin cbn suka je suka samu yadda suka shirya aka ba kowace jiha biliyan goma sha takwas har jihar da bata nema ba daga baya yan uwarta ta gaya mata cewa kai ga can ana ba da kuɗi su ma suka ruga suka je suka so suna cikin irin kuɗin da aka kunso yanzu aka kawo mun zauro majalisa cewa mu samu sanu muka ce mun giya to shi wannan kuɗi na wani wa'adin lokaci ne mu fahimta mu shine na shekara bakwai ne amma yau ne muke jin ya kai shekara takwas ko tara amma duk da haka ba tsawon bane zai tada maka hankali cewa lokacin da wannan gwamnatin ta shigo abinda ta iske daga hannun gwamnatin pdp bai shi trillion biyu zuwa uku zuwa hudu ba yanzu ana magana trillion ashirin da biyu kuma abin da zai karata da maka hankali shine wannan kudin inda aka yi ɗauka su cikin shekara biyun nan da ta wuce nan ne aka yi almubazzaranci da waɗannan kudin saboda haka wurin kashi sittin na kudin da ake magana shekara biyu da suka wuce ne aka yi wannan ta'asa yanzu to mecece makomar wannan kudirin to mun kashe kuduran da ya da harko mun ce ba mu yadda ba mu so sai an kawo mu kobo da kobo da yadda aka kashe kudaden central bank no an gayyace shi an gayyace shi yayi zuwa amma ka yadda al'umma mu suke a cikin zaurin kan majalisa akwai waɗanda ake gani da an dama da su saboda haka yanzu suke nema duk ƙarhin da za su iya amfani da shi a wuce da wannan bilin ya zama doka a wuce da shi amma mun hana sanata ahmad babba kai ta dan majalisar dattawa a najeriya bayan wannan batu kuma ba dai a daidai lokacin da zaben ke kara karatowa Sheikh saifullahi a sudani ya amsa wata tambaya game da abin da wasu suke yaya ta cewa dan takarar shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar ya ce allah baya karɓar addu'ar da talakan najeriya inda malam din ya bada amsa game da wannan kalamai saboda duk surutun da ake na siyasa siyasa akwai inda suke haɗuwa na ai idan ka duba dan adam kullun dan adam tara ike bai cika goma ba kuma kowa akwai jarrabawar da Allah ike mai kuma alakar dan adam da ubangijinsa karka shiga wannan wannan furuci idan mutum yayi furuci na ganganci alakarsa ce da Allah ko ba haka ba yanzu idan na ce wani ba zai shiga aljanna ba na shiga hurumin Allah ko ba haka ba idan na ce wani ba zai taɓa warkewa ba daga rashin lafiya na shiga hurumin Allah idan na ce Najeriya ba za ta taɓa fita daga halin da take ciki ba na shiga mai hurumin Allah ko ba haka ba amma mu abin da muke duba da riɓaɓɓe gwala gwaji gwara rubabba sama sama ko ba haka ba ne ba da baki wuluk gwara baki baki ko ba haka bane ba eh duk ba mu ce muka cewa duk tauhidi ne tattare da su ba amma gwara ka auna wa ka fi kusa da shi daga ina kake ina ka fito ina ka dosa daga arewa ka fito ba ina za ka je arewan ne dai yan ka? ina ka dosa a arewan kake so a binne ka in a kudu ma ka mutu an nemi waje an binne ka sai an biya ko ba haka bane ba so da aka shi duk abin alaƙar ɗan adam da ubangijinsa musa ido mu muke bukata mu wa na kyakkyawan zato mu ce mu wa atiku kyakkyawan zato zai zama na kwarai zai gyara kaza zai gyara kaza shi Allah kamar mutum ne fa ya sha giya giya haƙƙin waye Haƙƙi na ne ko haƙƙin Allah in wanda isha giya zaka ce mai tsinanne ne shi ba zai shiga aljanna ba Allah idan ya so zai ce ya me ya yafe masa zina haƙin waye haƙin waye haƙin Allah ne idan ka yi ta a ɓoye ka nemi gafara Allah zai yafe ko ba zai yafe ba mutum ya ce Allah ba zai ba wa wane ba haƙin waye haƙin Allah ne Allah sai i bashi kai kuma i huce i rabu da kai ko ba haka bane ba amma idan kai wana kyakkyawan zato ka gaya wa Allah Allah sai ya duba zukatanku sai ya zama sababin shiriyar sama ko ba haka ba ne ba ya ubangiji ka shirye su ko mun bakinsu ɗaya kai sai ka duba waye yake ma furci mai daɗi tinubu ya ce ko mun zanga-zanga ko za ku mutu wallahi sai ya ci da subsiri ko za a yi shi kuma ya ce in Allah da ya ci zai buɗe boda dan Allah waye fi kusa da ni eh waye fi kusa da ni Allah ka bashi in zai zama rahama kawai wallahu a'la wa a'la a ɗan ba eh. ba shakka kamar da malam ya faɗa dan adam tara yake bai cika goma ba abin da ake nema shine nagartar shugaba da rinjayen alkhairansa idan aka ce jira ake a ga wani kuskure daga wani shugaba a fake da shi ba shakka kamar da malam ya faɗa dan adam tara yake bai cika goma ba ba iya dan takarar shugaban ƙasa ko wani dan siyasa ba a'a ai hatta malaman addini an sha jin wasu kalamai daga bakin su waɗanda a hakikanin su zamiya ne wasu su daga baya su fito su ce sun janye wasu kuma suna nan akan kalamansu domin wannan shine abin da suka ainihin fahimta ga wannan muke kira ga al'ummar Najeriya wallahi mu zanna mu yi karatun ta natsu jiki magayi kowa ya ji a jikinsa kuma kowa ya auna bisa faifai ya gani abin da ya ji da abin da ya gani da abin da yake gani muna cikin wani hali musamman arewacin Najeriya an karya mana tattalin arzikinmu noma da kiyo an karya mu ɓangaren sufuri da kasuwanci abubuwa an karya mu ɓangaren tsaro an karya mu ɓangaren yunwa an yunwatar da mu tun mai yawo cikin arewa zai ga yadda yara ‘ya'ya mata matan aure suke gararan ba suna bara akan abin da za su ci kuma kai ɗin ma da ke cikin gari abin da za ka ci ma yana gagarar ka saboda tsadar rayuwa fiye shinkafa na neman ɗinke dubu biyu wasu wurare wasu wurin dubu biyu ba goma ko ba ashirin taliya guda na neman kai ɗari biyar gwangwanin mai na neman kai ɗari biyar komi na linkawa buhun shinkafa yana neman tahiya talatin da wani abu albashin wani dubu arba'in ne bai sayan buhun shinkawa da ya sayi buhun shinkawa abinda ya rage bai sayan taliya ina na magani ina na makaroni ina na wake ina na gero ina na masara ina na famfo ina kudin nefa ina kudin haya kudin makarantar yara duk ina wannan kudin al'umma na cikin yunwa da tsadar rayuwa abinda zaka ci mana gagarar ka ana cikin hali abubuwa da yawa al'umma na kira a gyara masu amma ba a gyara ba amma abu kaɗan da sun ga dama kwanaki kaɗan sai sun canza kawai sai fara aiki ku duba da aka dama a kawo dokar canjin kuɗi canjin kuɗi kawai an zartas cikin lokaci amma ji yajin aikin malaman jami'a ji matsalar tsaro ji abu kaza har yanzu ba a gama gyara shi ba amma an yi canjin kuɗi kun bayan canjin kuɗi kuma an zo an yi doka ma wurin hidda kuɗin ma za a sa doka in dai kashi ne sai dubu ashirin in dai kashi ne dai a dubu ashirin yau kuma sai gobe ko albashi aka yi ma yau to ba ka iya sawo shinkafa sai ka zaro su biyu ka zaro yau ka zaro gobe sannan gidanka a ci abinci kuma cikinmu kowa ke da account kowa ke da musamman mu arewa to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya saka malin da alkhairi ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh